daidai da 26 ga watan Nuwamba shekara ta 2017 wannan shine kasan na 197 haka ne daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin riyadu salihin na imam abu zakariya yahya ibn sharafin nawawi a dimashki Allah madaukakin sarki mai sakayya da alkhairi da yan wawa su manta ba <clears throat> har yanzu al'imam ibn al-qayyim yana mai karantar da mu gami da ba mu kyawawan shawarwari na yanda mutum zai ƙoƙarin inganta alaƙan shi da mahalicin shi a inda in ba manta ba mala ya ɗauko mana bayanai masu matukan mahimmanci dangane da abin da ya shafi murakaba to yau za mu tashi gaban da yake cewa an yi hasiba nafsahu ala amri mubahin aw mu'tadin dole ne bawa ya rika yi makan shi hisabi dangane da abubuwan da suke na halal da kuma abubuwan da suke an sa an samu sabo da su akwai al'amarin da yake amur mubahin ne akwai wanda yake mu'tadin ne mubah shine abin da ya halatta ka faɗa ko ka aikata ko ka ci ko ka mu'amalance shi ka yi makanka hisabi a kan wannan kada ya zama abin da yake halal ne ya zo ya yi karo da abin da yake wajibi ne a kanka abin da yake lallai ne a kanka mubahi ya rinjayi wancan a waye gari kai ɗin nan ka take haƙƙin Allah ko ka take haƙƙin wani bawa daga cikin bayin Allah madaukakin sarki waɗanda kake tare da su don kaɗai abin da yake mu ba na biyu abin da yake mu'tat abu ne wanda aka saba yi misali ɗabi'anka ne ko halinka ne wannan abin idan kai kaɗai ne a ɗaka kai kaɗai ne za ka gudanar da rayuwa ba tare da wasunka ba to wannan abin za ka iya ka saba kai ta yin shi amma kamata ɗan adam ya sani daga lokacin da ya zama za ka cuɗanu da mutum ɗaya ko biyu ko uku to akwai abin da ka saba ɗabi'anka ne kai nazarin wannan ka lissafa shi misali a garinku ko a gidanku ka saba yin wani abu yau sai tafiya ya kama ka zuwa garin wasu ko gidan wasu to abin da ka saba da shi a san da kake zaune wuri ɗaya mallakan ka ko inda ka saba to kai tunanin aiwatar da wannan abu mun gano wannan da kyau ku ka rika makanka yi sabi akan waɗannan abubuwa kar ya zama ɗabi'an ɗabi'anka ko halinka ko yanayinka wanda ka saba ka ce wai duk jama'a sai sun bi wannan tsarin sun gudana a haka ba zai yiwu ba man fahimci wannan da kyau dole ne wannan al'amari a sa ido kuma a lura da shi ma'ala yake cewa lam ya lam lima fa'alahu wa hal arada bihi Allah wa daral akhirah faya kuna rabihan da mutumin zai aikata na mubahi to koma menene ka tsaya ka kalli me yasa ka yin kaza ya halatta ka yi abu ne da ka saba to shin wannan abin da ya halatta ka yi shin ka nufi Allah madaukakin sarki da shi ne ka nufi neman yardan Allah madaukakin sarki ta hanyar aikata wannan abu in haka ne to lallai ka ci riba na aikata wannan abu da kuma aiwatar da shi au arada bihi duniya wa ajiliha ko ko shin mutum wannan abin da ya dauko ya aikata ya nufi gidan duniya ne da abin da duniya za ta iya saman mai a yau fa yahsiru zalika ribha wa yafutahu dhufra bihi sai a wayi gari kai tsaye ya yi hasarar riban da zai samu a lahira kuma rabon da ake samu a nan gidan duniya sakamakon yi ma Allah ɗa'a shi kuma sai ya rasa ku gani duk abin da za ka yi mubahi ne mu'tad ne shin ka yi wannan abin don menene gogo ka yi ne kawai don more rayuwanka da yadda ka tsara rayuwa ta kasance kowane dan adam ya riga kallon wannan duk abin da za ka yi in dai har dama ka nufi Allah ne da wannan abu ko Allah madaukin sarki zai taimake ka amma in ya zama ba Allah ka nufa ba ka nufi wani abu ne na duniya da wata manufa Allah madaukin sarki ba zai taimake ka kai ba an gano wannan da kyau ko shine za a ga mutum ya tafa gwamniya ya ta faɗi tashi ya ta abubuwa iri-iri yana tsammanin zai yi nasara sai ga duk inda ya sa gaba kamar ga nasara ta nuna raɓa-raɓa ba kai ko ina ba kuma sai ga Allah maɗaukin sarki ya watsi al'amarin shi Allah maɗaukin sarki ya kyauta bala ya ce muhasabatun nafsi ala na'amillahi azza wa jalla al'azima lallai ɗan adam ya rika yi ma kan shi hisabi dangane da manya-manyan ni'imomi da Allah maɗaukin sarki mashi hal kamar bi wajibi shukuru fi ha am kasurar fi zalika shin waɗannan ni'imomin da Allah maɗaukakin sarki ya yi ɗan adam ya tsaye kyakkyawan tsayi wanda ya kamace shi kuma ya dace da shi wajen gode ma waɗannan ni'imomi ko ko bai yi ba kuna gano wannan da kyau ko shin ya tsayo da waɗannan ni'imomi na gode ma Allah kansa a bisa yadda ya kamata ko ko bai yi ba ka kalli dai manya-manyan ni'imomin da Allah ya maka na farko ni'imatul islam na biyu ni'imatul haya na uku ni'imatul waqt wal farag na gaba ni'imatul sam'u wal basar da kuma ni'imatul a'ada kai ta lissafin waɗannan ni'imomi ni'iman musulunci ni'iman rayuwa ni'iman dama da lokaci ni'iman ji da gani ni'iman gabbai ni'ima kaza kaza kaza shin waɗannan ni'imomin da Allah madaukin sarki ya ma wanda da yawa daga cikin bayan shi bai matsu irin waɗannan ni'imomi ba shin kai ka tsayo da wajibin da yake kanka wajen gode ma waɗannan ni'imomi na Allah wajibi ne dan ada ya kalli wannan domin ka kalli ni'imatul islam akwai da yawa daga cikin bayan Allah waɗanda Allah madaukin sarki bai masu wannan baiwa na musuluncin ba sun fi ka ƙarfi sun fi ka kyawun jiki sun fi ka arziki sun fi ka mulki sun fi ka wayewa da ci gaba amma Allah Madaukin sarki ya yi su kafirai ya yi su mushrikai suna bautan wani wanda ba Allah ba kai kuma Allah Madaukin sarki sai maka baiwan musulunci baka bautan kowa sai shi wannan ya kasance abin da ya zama wajibi a kanka daga gode ma Allah Madaukin sarki Niman rayuwa duk sanda ka ƙara minti ɗaya a duniya to kana ƙara aikin da wanda ya mutu ɗazu shi bai yi ba kun gani ka fi shi yawan aiki kowaye to kaga rayuwa ni'ima ce yau da ce akwai wani mutum wanda imanin ku ƙarfin shi ɗaya aikin ku yawan shi ɗaya darajar ku komi iri ɗaya sai ya mutu bana kai kuma baka mutu ba sai nan da shekara goma sha biyar da suka zo nan gaba a lahira ba matsayin ku ɗaya ba kana gaba da shi nesa me yasa saboda ka fi shi yawan aiki ka shi yawan aiki saboda ka fi shi daɗewa ashe rayuwa ni'ima ce ka gode ma Allah madaukin sarki a kanta kuna fahimtar wannan da kyau ko sannan ni'iman ji da gani akwai mutumin da baya gani ba za ka gane ni'ima na ido ko ni'ima na ji ni'ima ce babba ba sai ɗaya daga cikin waɗannan gamban naka sun zama suna ciwo a lokacin za ka san Allah ya maka ni'ima yanzu kan tsoho da haƙoran shi suka zube yana kallon wani abin da ko matasa kuke iya ci yana kallo ba zai iya cin shi ba kar ma ka kai ga tsoho abin da mai ciwon haƙori ba zai iya sawa a bakin shi tauna ba kai da kake da lafiyan haƙori zai ka taune abin ka tsab ka gode ma Allah bisa wannan ni'imar ni'iman gabbai za ga wani Allah madaukin sarki ya jarabce shi da rashin lafiyar hannu ko kafa ko ma bai da hannayen ko kafafun gaba daya kai da kake da su ka gode ma Allah kan wannan ni'imar shi da zai tuna baya lokacin da ya gabata sanda yake da waɗannan gaban lafiya lau zai gaya maka ni'iman da ya san yake ji a can da kuma halin da yake ciki a yanzu kun gano wannan da kyau waɗannan ni'imomin da Allah madaukin sarki ya maka ba fa tsoron ka yake yasa ya maka ba kuma ba ka cancanta ya maka bane saboda naka ne ko don kana da wata minna a kan shi maka ba wane kuma da Allah madaukin sarki bai ba shi irin naka ba ba fa laifi ma Allah madaukin sarki ba kuma Allah madaukin sarki ba baya son shi ba ne. mai yiwuwa Allah ya jarabce shi da wannan al'amari ne da in har ya mai da al'amari shi zuwa ga Allah wannan shine sanadiyar ma shi aljanna jama'a mun gane wannan shi yasa waɗannan ni'imomi wajibi ne mu fuskanci Allah da su kuma mu aiki da su domin mu nemi yardan Allah madaukakin sarki a ranan da dukiya da ƴaƴa ba za su yi kowa amfani ba jama'a muna ganewa da nan ni'imomin manya-manyan ni'imomin Allah da yawa ya ni'imtar da mu mu rika kallon su shin mun tsayu da abin da yake wajibi na gode masu yanzu ni'imatul islam ya za ka gode ma Allah madaukin sarki akan wannan ni'ima eh yanda gode ma Allah kan ni'imatul islam shine aiki da duk wani abin da musulunci yace kai ba tare da jan kafa ba to ka gode ni'iman musulunci da Allah ya maka me qur'ani yace ayi kai me hadisi yace ayi kai me suka hana ka bari ko da zuciyanka ba ta so ko da zuciyanka tana so ko da waɗanda kake tare da su suna so ko ba sa so cin da dai Allah da annabi suna so kuma kai musulmin nan ne to wannan abin kai marmara ka yi shi kun gano wannan da kyau ku sannan kai kira ka gamsar da wasu ka bayyana masu mahasin na islam har a waye gari sun rike musuluncin sun fahimce shi sun yi ɗa'a ga dokokin Allah wannan yana daga cikin gode man ni'imatul islam to haka za ka bi ni'ima na kaza ya za gode ma Allah kanta yi amfani da wannan ni'ima cikin yi ma Allah madaukin sarki ɗa'a da biyayya abinda da ake ce ma godewa kenan amma Allah madaukin sarki ya maka waɗannan abubuwa a kyauta kuma madadin ka bi shi sai ka yi amfani da su wajen bijire mai da saba mashi to wannan akwai matsala kwanci a ƙasa Allah madaukin sarki tsare mana imaninmu na gaba mala ya ce ha alama tastaqbal min min al'amal ka rika binciken zuciyarka ga abin da yake fuskantanka na ayyuka mun gani mala ya ce wa zalika bi an yantafi'a min muhasabatihi li nafsihi fi ma ba? min umurihi za ka zauna ne haka siddan ka riga binciken kanka dangane da ayyukan da suka gabata a baya wanda ka yi da Allah jama'a a nan wane ne cikin mai taɓa binciken kanshi a aikin da ya taɓa yi na yini ɗaya ko na jiya ko na mako ɗaya ko aikin da ya yi a watan da ya gabata ko shekara nan ba malin ya ce min umurihi ka binciki abubuwan da ka yi a baya na rayuwanka ka auna ka ga bin Allah da saba ma Allah cikin waɗannan abubuwan da ka yi wanne ne ke jagorantar wani ma'ana wanne ya fi yawa ɗaya ga Allah to a yanzu ka ƙarin ninninkawa sabon Allah to tuba ka koma bin Allah ɗari bisa ɗari to ka san Allah kenan kana muraqaban Allah kenan kuma jama'a mu sani duk yanda rayuwar nan ta tsawo kuma take mana dadi muke santa to Allah madaukin sarki fa ya sanya mata lokacin da za a waye gari ta kare an gane ko kage ko kaso wallahi sai ka kare ko kage ko kaso wallahi sai ka mutu duk yanda kake son motar ka ko kake son gonarka ko kake son gidanka ko kake son filinka ko kake son taguwanka kake son kanninka da iyayenka kake son abokai da 'yan uwa da abokan arziki Allah sai ka rabu da su kuma waɗannan ba za su maka amfani ba da za ku mutu rana ɗaya ma ba abin ne ko a kabari ɗaya wallahi ba amfani da za su maka me zai amfani da kai shine wannan muraƙaban da aka gaya ma ka yi waɗannan ayyuka waɗannan nagartattun abubuwan da aka ce ka kula da su su kaɗai za su amfanar da kai da duk za mu mutu nan a mana ƙabari ɗaya abin ne muku wallahi ba za ka san wanda yake kusa da kai ba sai in matsayinku ɗaya a aljanna ne sai in matsayinku ɗaya a wuta shine za ka gane wai da wani ma kake kwanci ba za ka sani ba ita hayatul barzakhiyya ko wata irin rayuwa ne Allah kaɗai san yadda yake yin ta sannan sai waɗanda suke cikinta mun gani sai waɗanda suke cikinta su kaɗai suka san yanayin yadda hayatul barzakhiyya yake an gano wannan da kyau ko shi sa mun dai san za mu ci kila a nan wajen akwai wanda a gidansa an taba mutuwa ko eh taura kai kila in ba taba mutuwa a gidanku ba an taba mutuwa a unguwanku ai to in ma unguwanku ba taba mutuwa ba to ina baka labari mu an taba mutuwa a unguwanmu to ka sani saura unguwanku kuma saura kai Allah madaukin sarki ya sa mu dace Malam ya ce wa ma kasura fihi min alwajibati al-zahira wal batina mutum ya rika lura da abubuwan da ya kamata a ce yayi na fai da na ɓoye kun gani abin da ya kamata na ƙidanka ka kula ninyanka da ke cikin zuciyanka ka tsare ka lura da waɗannan wajibobin ka sa ƙaimi a kansu mun gane kaba fihi muharramat az-zahira wal batina ka lura da laifuffuka na faida na ɓoye na baya wanda ka riga ka yi su bi an daraka ma baqiya min umrihi dan ka riski abin da ya maka saura na nan gaba na rayuwanka fa ya koma fihi bi haƙƙin ta'ala ka tsayo da haƙƙin Allah madaukakin sarki akan abubuwan da kai sakaci ka rasa su a baya kun gane wannan magana da mala yake gaya mana kowa ya tsaya ya auna ya lura da kyau na irin abubuwan da suka gabata a baya aikin ɗa'a ne kai marmaza ka ƙara ina da ina kai sakaci kai sa himma a yanzu kakkai sakaci saban Allah ne tuba yanzu kuma kai kaffa kaffa da shi jama'ar annabi kuna fahimtar wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace mala yake cewa hadha fil huquqi wal wajibati bi surati amma wannan dangane da abin da ya shafi wajibai da kuma abubuwan da suke na haƙoƙi a bisa sura na gaba ɗaya kenan an gane ka lura da haƙƙin Allah ka lura da haƙƙin bayan Allah ka lura da duk wani haƙƙin mai haƙƙi akan wannan al'amarin jama'a kuna gane wannan ka tabbatar da cewa abin da ka baro a baya Allah ya yanzu ka gyara ka duba ga duk wani wanda yake da haƙƙi Allah ka da mai da haƙƙin shi kila ba maki ka taɓa sa hannu ka ɗauki abin da ba naka ba mun gani ka maida shi wallahi in ba haka ba ka shiga musiba ta ƙarshe Allah sai Allah ya wulakanta rayuwanka mun kabar bar duniyan nan duk wanda ya san a lokutan baya na rayuwan a shekaru ne a watan da ya gabata ne a jiya ne ko shekarun jiya ko ɗazu ya taɓa haƙƙin wani wanda ba nashi ba Allah ya marma zai mai shi haƙƙin nan ta hanyar sata ne ta hanyar yaudara ne hanyar cin amana ne a bashi ne ko ko zamba cikin aminci ku gane duk waɗannan hukuk kowa ya tabbatar da ya maida mamme abu abin shi ba ka da hikiman da za ka kwaci kanka duniya da lahira wajen abin da ya shafi waɗannan haƙoƙi na jama'a wanda ka taka ka ci kana ganin ka ci bulus kuma allah maɗaukin sarki ya baka a kai jama'a ba zai yiwu ba kowa ya kalla ka a rayuwar shi lissafa to me irin wannan lissafin da irin bin diddiki da keke da keke irin wannan to wanda shi ke mai wannan yake shi ke ba. an gani ka gano inda ya zama kayi tafriɗi fi jambilla ka gyara fi jambil ibad ka gyara na biyu duk abin da yake da alaka dangane da abin da ya shafi magana ka je ka bincika wa ka taba gaya ma maganan da bai ji daɗi ba maganan ɓatanci suwa ka taba gulmansu suwa ka taba annamimantansu suwa ka taba yi masu maganan da ba ji daɗi ba je ka nemi yafiyansu Allah ya kafin ranar biya da lada ya zo da ana gaya mutane akwai ranar ƙin dillanci ko ta yana nan tafi Ranar da mutum zai gaje ka bai da gadonka mun gane kana gani a kwashi ladanka a ba wani kuma na sha faɗa muku wannan maganar kun san haɗarin lahira shine Allah madaukin sarki in sallah ce daga ran da ka balaga zuwa san da zaka mutu ya lissafa abin da yake so ka da su ka zo mai da su in sallah miliyan ɗaya ne misali to ana sa ran idan ka zo ka irga a ga sallolin miliyan ɗaya cikakku cip. idan azumi guda dubu biyu ne ana son a gansu dubu biyu duk wani abin da aka sa ka su ake a sun cika eh to sai a fara bin inganci kayi siyan da aka ce e sai a fara bin danwa kai gani a don Allah kai ba riya ba shirka ba sum'a ba duk waɗannan babu e duk sun gama tabbata e masha Allah to ana nan kawai sai a zo da wata takarda ai cikin wancan sallan ya yi mawana kaza da kaza a ɗebi guda ɗari shida a bashi a ɗebi dubu hamsin a bawa ne a ɗebi kaza a bawa ne a ɗebi kaza a bawa ne duk a gama biyan za saboda ka zauna a dandali ka yi tsegumin su ana zuwa sai ga abin da Allah madaukin sarki ke bin ka bashi babu yanzu kes ya koma tsakaninka da wa da Allah mahaliccinka saboda bayi an biya su mai shiga aljanna ya tafi ya bakka da rikici tsakaninka da Allah saboda abin da ya ce ka yi ba ka yi ba kenan ka yi ma wasu ne ba Allah ba ibadan da kake yi kana yi ma wasu ne ashe ba Allah ba saboda za a biya su da abin da ka yi ma Allah shi yasa duk mai hankali ya tsaya kallo wannan kowa ya daka ta rawan shi mun gani Allah ka rabu da kowa duk abin da wani zai yi ko ga fili ga mai doki ya je ta yi amma ɗan adam ganin yake in bai sa kan shi cin abin da babu ruwan shi ba to wannan rayuwa ta duniya bai more mata ba wallahi za a more maka a ranan da ba wanda zai taya ka damuwa ka sa nan gidan duniya duniya na da wani daɗi ɗaya shine in kana cikin damuwa yan uwa da abokan arziki za zo su jajanta maka ko to a lahira babu jaji a lahira wanda ya fi kusa da kai shine wanda ya fi gudunka uwarka ko ubanka matanka ko ɗanka abokinka ko kowa da kullum ri'in minhum yau ma'irin sha'anin yuguni amma nan gidan duniya in kana cikin wani damuwa da kunci idan yan uwa suka zo suka jajanta maka kana jin sassauci ko to lahira babu Allah kana kallo ana ɗiban ladanka ana ba mutane ba kai muraqaban Allah ba a san da kake yin abin da zai ja maka matsala ba kai muraqaba ba ya kada ku san wannan jama'a kowa ya kalli kanshi ya hisabin shi a kan abin da ya gabata waɗanda za ka je ka roƙe su gafara ku kai marmaza ka je ka roƙe su gafara su yafe maka wanda za ka maida masu da haƙƙi kai marmaza ka koma ka maida masu da haƙƙi sannan dokan da ke kanka na gaba shi ne wani ya Allah ya uda ila zambin fi ma baki alaihi min umuri annan ka sa azama ba za ka ƙara ba a yanzu fa wa turkal ma'as ya tafi sa'atiha nan take ka ja layi ka dena shine abin da yake wajibin ka inda gaske akwai muraqaba cikin al'amarinka amma in kana ganin ba matsala duniya ayi abin da ake so ko to ko ba matsala yi ta yi ka ga yadda mala'ikun Allah za su yi wasan kura da kai a ranar da dukiya da ‘ya'ya ba za su tsina na maka komi ba al'umma annabi kun fahimci wannan da kyau ko to Allah ya taimake mu gyarawa mala yace ammal qurbat at-tatawwiyya wala siyama allati yata'adda asaruha ila al-ghayr fayanbaghi lil abdi an yuhasaba nafsahu fima yastaqbilu min hadhihi al-a'mal qabla ash-shuru'i fiha ta mala yake cewa kaga ayyuka na bin Allah madaukakin sarki at-tatawwu'iyya ayyuka na kyautatawa ayyuka na tatawwu'i wala siyama allati yata'adda asaruha ila al-ghairi wanda asari na wannan aiki naka zai iya kaiwa zuwa ga waninka to kai ta ka tsantsan da shi mun gane me yake nufi duk abin da za ka yi na ɗa'a ga Allah ko duk abin da za ka yi na wani ta taɗau'in aikin alkhairi wanda wannan aikin zai iya shafan wani to fayyan bage abdi an yi hasaba nafsahu to wajibi ne mutum an yi hasiba nafsahu yi makanshi hisabi fi ma ya min hadhihi a a'mal na wannan ayyukan da zai zo zai yi aiki za ka yi mai kyau aiki za ka yi na alkhairi aiki za ka yi na mutuntawa aiki za ka yi na bin Allah to ka binciki wannan aikin ba zai cutar da wani ba mun gane zai cutar da wani A. Eh. kuma aiki ne mai kyau A. Eh. wajibi ne a to ba shi karka sake ka yi shi in ko ka sake ka yi abin da yake zai cutar da wani dan kana tunƙaho da takaman cewa wai wannan abin aiki ne na ɗa'a to an samu matsala wa zalika bima fassalahu al-imam ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala bi qawlihi wannan yana daga cikin abin da al-imam ibn al-qayyim ya bayanin shi dalla dalla a inda yake cewa an ya kifa inda awwala hammihi wa iradatihi duk sanda ka nufi wani al'amari to ka tsaya ka lissafa wannan abin da ka nufa din wala yubadar bil amali hatta ya bayyana lahu rujhanihi ala tarkihi duk wani abin da za ka yi ka tsaya ka lissafa shi da kyau kai binciken keke da keke a kan shi ka kalli shin wannan abin ya kamata ka yi ya dace ya cancanta ko ko bai kamata ba ko ko bai dace ba ko ko bai cancanta ba wajibi ne ka tsaya ka kalli wannan kuma ka lissafa shi in ko dan adam bai wannan ba <laughs> to zai sa kai shi a cikin fitina an gano wannan da kyau ku Allah zai sa kai shi a cikin fitina ke sa kan shi a cikin fitina ko fitinan ko sai ta komo ta ci shi diyan da yake ganin wai shi mai hikima ne ko shi mai wayo ne ko ya san me zai yi ko magana ne fa ka zo da ku? ko akan wasu kai bincike bincike na gaske daga cikin wanda zaka bincika binciki wanda aka ce ya faɗi maganan ko yana tare da maganan kai tsaye na rantse da Allah ko ya tabbata ya yi kai binciken gefe baka shi haƙƙin shi ba sai Allah ya jarabce ka da mummunan jarabawa duniya da lahira ka san haka amma kawai yanzu abu na tasowa kawai sai mutane su yanke hukunci daga baya su gano ƙarya suke yi wai sai su ce wai kawai a su dabara a wuce haka ko san da aka zo da abu na gaba ɗaya an tasa wasu da sharri da ƙage an yanke hukuncin ƙarya a kansu an gane amma yanzu irin wannan abin ya taso kan wasu to su kuma zai cewa ya kamata a yi bincike kafin yanke hukunci a yadda kuka saba ku ci gaba da shi a haka an gane wannan da kyau ku so da ku mayu ne masu cin mutuncin jama'a to kaga za a kai lokacin da kowa sai wannan mai tantace shi kowa shi in Allah na son ka to shine yake haskaka maka abin da za ka fada mai wanda nasara zai tabbata gare ka duniya da lahira in ko Allah baya son ka sai baka kai tabagamniya kai tashirme alaman Allah na kin ka ne wallahi sai ka kai ƙarshe sannan kawai sai ga ai ashe rami ne za ka rubuta sanda ka nemi ka dawo ka ya riga ya karka da cikin ramu Allah sai ka fada shi alama ne na Allah baya son ka Allah madaukin sarki tsare mana imaninmu قال الحسن رحمه الله الإمام الحسن البصري Allah madaukin sarki ya ji kanshi yake cewa rahimallahu abdan wa qafa inda hammihi Allah madaukakin sarki ya ji kan da sanda ya himmatu zai wani abu ka san himma in za ka yi wani abu wannan fa ana gaya maka himman aikata aiki mai kyau ne ma fa ba himma da mutum zai yi na cutar da wani ba ka san idan ranka ya riga ya ɓaci ko to kai taka tsantsan wajen magana ko aiki kuma kakka rika zuwa da personal interest ɗinka kana shigar da shi cikin al'amari na al'umma ko al'amarin addini in ba haka ba ko sai kai na dama a rayuwa saboda kai ba kai ne addini ba kuma kai ba kai ne al'umma ba dole ne mutum mai hankali sai ya rika lissafin wannan amma mutumin da bai da nazari bai da hankali da hangen nesa da saiti da sanin ya kamata duk waɗannan abubuwan jama'a ba fa kallon su yake yi ba to shi sa ya ce ya kamata gabawa ya riga tsayawa a duk sanda ya himmatu zai aiwatar da wani abu fa in kana lillahi maza ya ce in wannan abin zai yi ne na Allah ne ma'ana aikin Allah madaukakin sarki ne to ya ci gaba da wannan abin kai ya tsaya wa in kana li ghairil lahi ta'akhara in kuma zai yi ne don wani Allah zai burge wasu zai kayatar da wasu zai yi ma wasu abin da ransa yake so wallahi ya tsaya in ba haka ba shi da su sai sun yi nadama a duniya kafin zuwan zuwansa lahira musibobi da bala'o'i haka za su rika taso mutum wani bayan wani wani bayan wani Allah ba zai bar shi ya sarara ba al'umma annabi kuna fahimtar wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu malai ce wa ma'ana qaulihi man dana nafsahu ko za hadisin ya ce man dana nafsahu ya'ani hasaba nafsahu fi dunya qabla an yuhasaba yawm al-qiyamah din mai hankali ya tsayaye makan shi hisabi tun a nan gidan duniya kafin a mai hisabi a lahira kun tuna katin da muka yi jiya eh yawwa ka bincika duk wanda ka san ka taba cutar da shi ko kai mai ƙarya ko kai mai ƙage ko ka taba mutuncin shi kai mai kaza wallahi ka sayin da za ku warwaro ta ka sayin da za ka warwaro ta da shi in ba haka ba ko ka ke gaje lahira da wannan kazantan ka shiga musiba wai yau mutane sai su je sai su zauna su ci mutuncin jama'a su batanci iri-iri su duk abin da za su yi sai an dan samu ɗan lokaci sai zo sai su ce da Allah a hakuri a yafe su ba su ɗauka abin haka yake ba kace masu baka yafe ba su koma duk inda suke wannan ɓatancin da inda wannan aibin ya illata ka sai sun je sun ƙaryata kan sun bi ka'idan in lallai na tabu wa aslahu wa bayyanu an gani su koma sai sun yi waɗannan abubuwan in ba haka ba ka ya ce masu ba san da suka yi sun ji daɗi ba sun more to shi kenan kai kuma ka jira allah ya kai ka ranar mutuwanka da su ka more maladinsu ai harka ce ta ta more a yi Allah madaukin sarki ya kiyaye to mai hankali da ya san ya kamata shi ke kan shi hisabi kan waɗannan abubuwan wa yarwa an umar bin al-khattabi qala bala yace an ruwaito daga sayyidina umar dan khattabi yace hasibu anfusakum qabla an tuhasabu ku yi ma ku hisabi kafin ran da za a yi muku mun gane ko ɗalibi ne da ke makaranta yana da hankali sanda ake mai darasi ya kamata ya riga kan shi jarabawa kafin ranar jarabawa ya tsaye karatu ya hasashen tamboyi da za a iya mashi ya lalubo an soshinsu da sauran abubuwan da ya kamata diye duk wanda yake wannan ranar jarabawa zai ga abin raɓa-raɓa kawai cinyewa ya tashi ya tafi haka ne ma kalli da mutanen mai suke rayuwa kal an'am yanda ka san rayuwa irin na dabbobi eh duk wanda ya sami yar dama koya take a duniyan nan sai mummunan amfani da wannan daman ɗauka yake wannan daman za ta dimanta a kan shi da 'ya'yan shi har zuwa tashin kiyama ne da yawa haka suke da irin wannan wautan tunanin harkar lissafi kuma ga san me kake ciki Allah madaukin sarki tsare mana imaninmu mala yace wata zayyanu lilardi al'ardul al akbar kuma kowa ya ƙoƙarin kintsawa garan da za a gabatar da shi gaban Allah madaukakin sarki wa in ma inna ma yakhiffu al hisab yawm al qiyama ala ma hasaba fid ko dai mutum ya samu sassaucin hisabi akan abin da ya makan shi hisabi a nan gidan duniya na abin da yake tinkara a lahira ko kuma ya fada kishiyan haka kai ka abin da za maka hisabi a lahira ne tun a nan gidan duniya wallahi kowa gyara ya sani haka duwan kowa bata ya sani ko a kai ba mawakaci ba ne yi. an gano wannan duk wanda yake da hankali ya san me yake yi zai lissafa abin da yake ko faɗi ko aikata ko hudda to kai ba kanka hisabi kaga cewa ai abubuwa mafi rinjaye baka da matsala kansu ko to masha Allah amma sai aka lissafa sai ya zama mafi rinjaye kai ke da matsaloli manya-manya kansu ka riga ka gama shiga cikin musiba kuma yi sabon lahira zai kasance ba maganar daga kafa ba maganar sassautawa isa tun mai hankali ya tsaya lissafi waɗannan abubuwan ya ga shin akwai fita ko ku faɗi ne don duk abin da muke yi jama'a an fazo duniyan nan ne a gama duk fafutuka don aji lahira Allah ya lissafi liyabluwakum ayyukum ahsanu amala kenan Allah yana son waɗanda suke aiki ne al'ahsan mafi kyau to ga bincika kanka mana me kyan kai ko ba kai kai ba ya kai kai ka kai ka gyara in ka ga wanda ya ce shi ba ruwan shi da maganan ko gyara ko ba gyara ba shi na ganin shi daidai yake yi wannan ko ƙarshen ta Allah madaukin sarki ya yi shi don wuta ne ba Suna gaya muku su sabon annabi suna ganin laifuffukansu manya-manya ne a kansu kamar za su danne su shi ko munafiki shine wanda yake ganin mummunan aikin shi kamar me kamar kuda kawai ya butancin shi ya wuce su ba sa yaudaruwa da aikin kwarai da suka yi tsammani ma suke suna tsoron kar ya zan Allah bai karɓa musu ba shi ko wanda yake munafiki gani yake ai wannan abin da ma yi, to ai in ma ba shi ba wa ma zai iya yin kaman shi sai kuma yudar da wannan kaga bai muraqaban Allah mun gani Allah madaukin sarki ya kiyaye wayarwa an maimun bin mihran qal an ruwaito daga maimun dan mihran yace la yakunu al-abdu taqiyan bawa ba zai zama mai tsoron Allah ba mai taƙawa, hatta yuhasiba nafsahu kama yuhasiba sharikahu min aina maka'amuhu wa malbasuhu maimun ɗan mihran yace la yakunu al-abdu taqiyan bawa ba zai taɓa zama mai tsoron Allah ba hatta yi hasiba nafsahu har sai yi makan shi hisabi kama yi hasibu sharikahu kamar yadda wane kun hada ma'aikata ko kamfani ko hudda daya ba za ka riga binciken shi ba eh ba za ka riga binciken waɗannan abubuwa na abokin huddan kasuwancinka aina matsa'amuhu wai irin wannan lagwada da yake dubga ina ya samo shi anya ba kuɗin ku yake ɗiba yake wannan abun ba wa malbasuhu da irin tufafin da yake fulfulawa anya kun gane to irin wannan hisabin da zaka rika ma sharikinka a hudanku na kasuwanci irin shi zaka rika ma kanka tsakaninka da mahaducinka ya ga daga san wannan amma da adam kawai zai mike kafa ne shine sarkin yin daidai ke ta yin abubuwa ya manta fa lahira zai ci. mun gano wannan mawaƙi yana ta kai jama'a mu sani mutuwa za mu bar aikin ganganci ya ce ga mutuwa nan ta yi ma zo ba ka san zo ba kyan da ke ɗin ka yi kowa ka mutuwa ta yi mashi ba ta ƙyallara maka fitillinta ƙyar tana kallon ka jira dage kawo a ce ya jika ta cibta cimimi ka shi yasa mu sani mutuwa zamai mu bar aikin ganganci in ko ji ko ai ba ka gani ba in ka tashi gani ko ba za ka ga da kyau ba Allah madaukin sarki ya sa mu dace wa fi sahih muslim كتاب البر والصلة من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أشكن سيه مسلم كتاب البر والصلة رواية صحابي أبو هريرة الله مدوكين سركي قارا مشهد دايتي النبي ياتي أتدرون ما المفلس جماعة kun san waye fallasar shi kun san shi shine wanda bashi yayi yawa a kan shi ko masu bashin suka zama ba su da haƙuri masu bashin suka zama sun tsaya kai da fata sai an ba su su. mun gani kuma ga shi gaban alƙali shi kuma alƙali ya rantse da Allah sai ya kwatan ma masu haƙe haƙƙinsu mun gano wannan da kyau ko alƙali yayin ya rantse da Allah masu haƙƙi sai ya an san masa haƙƙinsu kuma shi bai da komi to shi ne za a fito da 'yan shimfiɗin ɗakin shi da 'yan abubuwan da ya ɗan mamallaka nan da can a tattaro a yi masu gwanjo a kada masu ƙararrawa kana kallo a ɗaga hulanka wa zai sai wannan ka fiye da naira casa'in misali wani ce ya ta naira hudu ci da Allah ba ne dan ara ƙara shi to hudu da ɗari biyar shi da kawo hudu da hamsin kawo kana kallo to muflis kenan to kun san waye fallasashe ƙalo sai sabe suka ce al muflis fina fallasashe cikinmu malla dirhama lahu wala mata shine wanda bai da kuɗi kuma ba kayan kuɗin mun gane ba kuɗin ba kayan kuɗi mutumin da yake da kuɗi ko kayan kuɗi akwai sassauci cikin al'amarin shi tunda kayan na nan an gane shi yasa kana bin mutum bashi sai ya zama wannan bashin da kake bin shi yana da abin da zai iya sabarwa ya biya to al'amarin shi da sauki wanda al'amarin shi bai da sauki shine wanda ba nan ba can an gani shine bai da kayan ka kuma bai da nara taya. faƙala sai annabi ce innal muflisa min ummati ai fallasashe cikin al'ummata shine ya ati yawmal qiyama mutumin da zai zo ranar tashin alkiyama bi salatin wa siyamin wa zakatin ga sallah cikakkiya haka azumi haka zakka wa ya'ti kadasha ta mahaza? sai zo ya zagi wani kun ji ku ya zagi wani shi yasa masu zagin musulmi ku ci gaba kakku bari akwai ranan da mu da abin da muke so kuna zagi amma da Allah ku rika yin sallah kan lokaci mun gane domin muna cikin waɗanda ake zagi mu mun zaba abin da za a biya mu da shi kuma Allah da sai an biya mu da wannan imaninka in lalatacce ne to a ba mu sallah in ba ta karɓo ba a ba mu azumi in bai karɓo ba a ba mu amana ko sadar da zumunta ko kula da haƙƙin iyaye in ko duk waɗannan ba su yi ba to buhunan ma ba a lissafa a ɗaura maka na laifi ka ƙara gaba can ba ka ji daɗi a duniya ba to ka ci baƙar wahala a lahira Izan ru'un layar jiminka ne falatar jiha huwala wala a mashadi. duk wanda bai nufi mutunci da mutunta ka ba to kar ka sake ka mutunta shi kuma in bala'i ya taso mashi kauce ya hau kanshi na bai san me yake yi ba ka yi kai sallah a ɗauka a ba makiyinka saboda kai sakare ne ni ko makaruhi na ba na sa ba maƙiyina makaruhi yana <clears throat> ba ya ce shi fa in ya raina kasuwa to ko sotu baya mata in na raina ka ni ko maganin ka kai sanye ba to na san in ne sai an biya ka da lada hawa zala ƙaryanka ta sha ƙarya ni ko makaruhi na ba zan bari a baka ba makaruhi na a banda da abuna shi yasa duk waɗannan fallasassun da ɗabi'ansu ya nuna cewa fallasassun lahira ne jama'a ku yi makin dinsu mutum ya gama ɓatanci a kan ka tsaf ya waye gari yau al'umma ba sa yadda da maganin da zai gaya masa a kanka wai sai kuma ya ce to ya gane da Allah ya hakuri haƙuri a koma kaman da ka ce ka bari sai mun je lahira tukuna in an gama lissafi an cire man haƙƙi na ma koma kaman da amma a ai ban san iyakan illin da ka yi man ba kun gane kuma ku koyi da ni na ce maku ni ba zan yafe ma kowa ba kun gane wannan in ma gaba ka dame ni zan iya ce maka je kan ka daina na yafe maka kuma ka je ka gyara ɓannan kuma billahi zai ba za su iya ba saboda abin da sa suke zagin mu mu kullun gaba gaba muke yi kaga zagin ba za a daina yi ba kenan haka ne wanda ya ce to malam an tsaurara a ba tsaurarawa ba ne jama'a suna sana suke waɗannan abubuwan in ka fahimci nusus akwai nusus targib akwai nusus na me na at-tarhib ba za ka bar mutane da wannan mummunan ɗabi'a suna wasa da mutuncin ‘yan uwansu musulmi ba kuma annabi ya ce waye musulmi sai ce man salimal muslimu na min yadihi wa lisanihi wanda musulmi suka kubuta daga hannun shi da kuma mai bakin shi to yanzu misali wanda baka kubuta daga bakin shi ba musulmi ne sai ka bar shi ya ci bulus kar ka bar shi ya ci bulus ka bari gaba har lahira ta ci gaba da iya gaba ba ƙarya yake yi sai ya je lahira yana kallon aljanna ya rasa ta yana kallo a cika maka ma'auni da ayyukan shi wanda suka karbu <laughs> kai mai gwalo ka wuce aljanna kawai an gano wannan ka ce kai karamin arni ne mu manyan musulmai ne ka gama nan Allah madaukakin sarki ya sa mu dace karka yafe musu ka bar su kawai a ah, to kayan ka yafe musu ka je lahira da ni Ka da matsaloli mun gane ai cin da ya ci nanin bar shi nanin ci shi kawai Allah madaukin sarki ya sa mu dace to zai zo lahira ya zagi wani wa kazafa haza yema wani kazafi kawai mutum ya ma kazafi ba gera ba dalili kuma wai sai ya zo da rede wai wallahi ya gano ka za ka auke a wajen ka gano ina da ina ka je ka bata min suna kai man kage ka ci mutunci na kai man kazafi ko ba ka karyata kanka cewa kai mutumin banza ne sai ka koma duk inda maganan ta je daga nan gon duniya wajen ƴan uwanka masharranta ya ajuju ka je ka gaya masa bakariya kai sai ka ji wa kala mala haza ya ci dukiyan wane jama'a ba kar wanda ya ci kudin ka karabu da shi duk wanda ragin kuɗi ya haɗa ku ya biya ka mun gani in bai biya ka ba to ku haɗa a can amma kar ya ga abin wai ta ɓalibus wai kawai ya ci kuɗin ga kawai tafi firi ba a haka yi nabi ya ce la darara wala dirar kada yi cuta kuma kakka yadda a cuce ka ne gaskiya ka yadda a cuce ka kana yadda aka cuce ka ko to ka saba ma wannan nassin wasa faka dama haza ya zubar da jinin wane mutum kawai ya daga makami ya birmama wani sai a turo tsofaffi ɗaya wani ce wai a yi a yafe a tuno da ana zaman tara ya biya ka diya duk waɗannan yaran da suke tsara da suka da ana matsa su biya diya ko da tuntunan na wannan iskancin ko kuma a ce a rama shi bai da jiki ne shi bai da jini ne ko ko tsokan shi bata san makami ba ne a rama kawai in ko ba haka ba a haɗa lahira wa raba haza ya bugi wani ha kawai ga mutu a ta dukan mutane shi sau da shi mugu ne to karama ‘yan rama ba zai yi bako kwada can an gani fayo haza min hasanatihi a ɗibi ladan wannan a bashi wa haza min hasanatihi a ɗibo ladan wancan a bashi fa in fanyar hasanatuhu ladan shi na ƙarewa ƙabla an yi ƙuba ma alaihi kafin a gama biyan abin da yake kan shi ukhidha min khatayahum sai a ɗibo zunubansu fa tsuri had alaihi sai a kifa mashi sun matsari hafin nari sannan sai a watsa shi wuta kaji mai wannan laifin mun gano wannan kaji kai da kake wannan aikin da baka muraqabantan Allah kaji karshen ka wuta ne famanittaqallaha azza wa jalla fasayhasiba nafsahu kulla yawmin din mai jin tsoron Allah kullun zai makan shi hisabi bal kullu sa'a malik a ah, kullun haba kowane awa ɗaya kai wa lahaza kowane sakon ɗaya wa zalika li khawfihi min subhanahu saboda irin tsoron da yake ma Allah yarju maghfirata rabbihi wa rahmati yana tsoro kuma yana fatan gafara na Allah madaukin sarki wa yatlabun shiraha sadrihi bi iznillah kuma yana neman kwanciyar hankali shi sai shi ne zai ma Allah madaukin sarki binciken kan shi kafin Allah ya mai binciken wattaqawa laysat kalimatun tuqal mala yace ƙawa ba kalman baki ba ne. bane zaka ce ka gani ko ina jin tsoron Allah balla budda an yazhara ala sahibaha asaraha min haufin min Allah dole ne a ga alamun tsoron Allah tare da kai wa muraqabatul lahu subhanahu fi kulli a'malil insan kuma duk cikin ayyukanka a ga wannan kai tsaye wa ikhlas bil qawli wal amal kuma duk aikin da zaka yi a ga ikhlasi faman ittaqallaha faqad istabra'a li dinihi wa irdihi duk wanda ya sa tsoron Allah cikin kowa da komai nashi hakika wannan ya kubutar da addinin shi da kuma mutuncin shi <clears throat> jawabin gano wannan da kyau ko duk wanda ya sa takawa ya kiyaye waɗannan ƙa'idoji da tsari to shi wannan ya rabo ta bai da matsalan komi to jama'a kallo waɗannan karatukan da muka yi tun da muka shiga babul muraqaba dan Allah haka muke eh kun yi shiru kun yi shiru ba haka muke ba ko ya za mu koma haka takawa a baki ake faɗi aiki ne ta mu ji tsoron Allah wallahi mutuwa za mu yi mubar aikin ganganci kuma wallahi sai Allah madaukin sarki ya tuhumi mu wallahi san haka subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum